Najif, kashi na ashirin da hudu wallafar Maryam Obama wanda ni Anti Mimi da ke karanto mai saurare a cikin wannan tasha ta al'amarin duniya TV. Ibtisam kam hakan da ya yi mata sai bata ji daɗi ba ko ba komai tun ta gaida shi ya kamata ya amsa ba wai ya share ta ba haka ta nufi ɗakin su jiki a sanye domin babu daɗi ka gaida mutum kuma ka san yaji ya yi banza da kai ko da ta isa ɗakin su babu wanda ya dawo da haka shiga ta yi ta sa wayar da kabir ya bata a caji tare da kwanciya ba da daɗe ba bacci gaba da ita zara sai wajen 6 suka fito daga lecture kai tsaye ɗakin ta nufa ita ta nokin shiru sai da ta daɗe ibisam da ke bacci ta farka ta ji karan ana nokin sannan ta tashi ta nufi ƙofar tare da tambaya waye zara ta ce buɗe ni ce buɗe ƙofar ibisam ta yi zara ta shigo tana faɗa haba ashe bacci kike yi sai yasa na ji shiru ina ta nokin Epsom ta ce wallahi bacci ya ɗauke ni. Kasi ta zara ta yi tare da faɗin wannan wayar waye a caji. Epsom ta ce nawa zara ta ce waye baki. Ibtisam ta ce Kabir ya shi ne ya kawo min wayar. Zara ta ce ya zo ne Kabir ɗin? Ibtisam ta ce eh ya zo bai daɗe da tafiya ba. Nan Zara ta ɗauki wayar ta wayar tana faɗin a'a amarya wajen barista Kabir gaskiya yana ji da kifa sosai irin wannan wayoyi har guda biyu manya ga iPhone ga Samsung Ibtisam dariya ta yi tare da faɗin uhm, bari ki ga in faɗa ma ummi kar ta gani in shiga uku. Zara dariya ta yi tare da faɗa. Aikam? kin abin da ya faru kenan Ibtisam ta ce ai ban manta ba saboda waya aka hana ni zuwa school gashi saboda abin da sa zan yi aure ba tare da na kammala karatu ba kamar yadda na so na yi ba tun farko ɗaukar wayar da ummi ta yi ne ya sa Ibtisam faɗin ummi ina yini ummi ta ce lafiya ƙalau ya karatu Imtisam ta ce lafiya Kalar ummi dama na kira in faɗa miki ɗan suka fir ya zo ya kawo min wata waya na ce ya bari tun daga wanda ya ban ya ce ah, a wai ya riga da ya siya ummi ta ce mutumin da yake hidiman aure shine yake wani ƙara sayar miki waya kai Allah ya kyauta shikenan sai ki ajiye ɗaya kar ki rike biyun a saci Ibtisam dariya ta yi tare da faɗin haba ummi sai ka ce autanki Ahmad ummi ta ce au shikenan ina zara miƙa ma zara wayar ibtisam ta yi da ummi zara ta yi cikin girmamawa ummi ta ce ya karatun fatan dai komai lafiya zara ta ce lafiya kalau ummi karatu alhamdulillah ummi ta ce to masha Allah sai a dage sannan a ƙara tsare mutunci man da ƙawayen banza zara ta ce insha Allah sallama suka yi bayan ummi ta kashe wayan zara ta kalli ibtisam ta ce wai me kika dafa ni ibtisam ta ce shinkafa da miya dan zara ta tashi ta ɗauko filet ta zuba abincin tare da ɗauko Titus ta fasa ta zuba akan abincin ta fara ci. ibisam ita danna wayar take abinta. Zara ta ce abincin ya yi daɗi fa gaskiya kin iya girki sosai. iblisam ta ce uhm, ke dai kawai kice kin ji yunwa washe gari iblisam na da lecture karfe takwas daidai don haka da wuri ta shirya ita da ita ɗaya ta tafi domin har yanzu su Aisha ba su dawo ba. in ba su fito ba daga lecture ba sai karfe goma zama ta yi akan wani dakali nan ta san ko ta koma Zara ba ta nan dan ta ce mata tin su ma suke da lecture. Ibtisam na zaune tana danna wayarta gaba ɗaya hankalinta na kan wayarta sai jin muryar mutum ta yi kamar daga sama ana faɗin madan danna waya da sauri ta ɗago kanta daga salis ne murmushi ta saki tare da faɗin ban ga zuwanka ba fa kawai na dai ji ka daga sama Salis ta ce yaushe za ki ji tunda kina busy wajen danna waya kina chatting ta ce hmm wani chatting game nake yi a wayar ya ce yau ban ga Aisha ta shigo lecture ba Edson ta ce eh fata nan ya ce okis Aisha manya inda mutum ya ganta a lecture to na Dr. jibril ne dan ta san baya wasa Ibsam bata ce komai ba tana dai sauraren shi Salis ya kira sunanta da faɗin Ibsam ta ce na'am ya ce ina son faɗa miki wata magana in babu damuwa ta ce ka faɗa kar ka samu damuwa ya ce oki lokaci ɗaya ya fara magana kamar haka ibtisam tun san da na ganki na yaba da hankalinki da kuma natsuwarki duk da ɗakin ku ɗaya da su aisha amma sai na ga ke da su ba irin halin ku ɗaya bane kuna da bambanci sosai ibtisam jin shi take ya ce tun san da na ganki na ji ina son ki sai dai na san ba zan samu karɓuwa ba maybe ki ce na miki karami ko ki ce muna karatu tare na so na yi shiru na ɓoye abin da ke raina sai na ga is in faɗa maybe in dace ibtisam ta yi shiru kafin ta ce na gode da ƙauna sai dai ina mai baka haƙuri kan biki na saura wata hudu da sati ɗaya salis ya ce kai aure ibtisam ta ce eh salis ya ce wow na taya yakin murna wani ki aure domin shine darajar mace amma fa wallahi kin birki ne da zaki aure tun yanzu ba irin matan da za su ce sai sun gama karatu ba daga ƙarshe samun mijin ya musu wuya ba Ibtisam ta ce uhm, ba tare da ta komai ba Salisu ce ya kamata dai yanzu tunda zaki aure kina da kina da miji sai mu zama prince amma wanda zai aure ki ya yi sa'a ya min shigan sauri Ibtisam dariya ta yi domin maganar Salisu ta ba ta dariya yanda ya ce wanda zai aure ta ya min shigan sauri suna nan zaune suna fira ita da Salisu har ya tashi ya ce bari ya je ya amso sako ta ce oke ni ma dai bari in je in huta duka suka jera tare shi ya miƙe ita ta sha kwana domin zuwa hostel ko da ta koma ɗaki da kasa Aisha da Hauwa da kubura a ɗakin suna ta raba kuɗi shigowa Ibtisam ya sa kubura faɗa matar Dr. Jibrin Ibtisam ta ce wa faman asiri dan Allah Ta da kallon Aisha ta ce sannun ku Aisha ta ce yauwa har an fito da ka lecture din Ibtisam ta ce eh tare da faɗin har ya ba mu test biki shigo ba Aisha ta ce bar shege zan je in same shi na san dan bai ganni ba ne ya ba da test ɗin don in je ya ci ni ne ɗan bura uba Hauwa ta ce waye Aisha ce Daniel mana Hauwa ta ce tar har da arne yake cin cinki aiko an yi asara Aisha ta ce wallahi ban ga asara ba wallahi ki gwada bashi ya iya cin mace Hauwa ta ce Allah ya kiyaye ai duk iskanci na ban yi da wanda ba musulmi ba wallahi kubar ta ce ni ma kaina ban hulɗa da arne duk da ina yare balle ku Hausawa Aisha ta ce kwaji da shi ita kam ibtisan mamaki suke bata yadda suke sakin zance anyhow babu ɓoye-ɓoye ko tsoron Allah su ko kunyar junansu ba sa yi kai Allah ya kyauta ya samu dace dan suka zauna suna ta fira kubar ta ce kun san Jamila fashon ta kusa da ɗakin mu Hawa ta ce eh na santa na ji an ce wai ta shiga calls da gaske ne kubar ta ce gulman da zan yi muku kenan ashe kun sani Aisha ta ce ni dai ban sani ba sai yanzu haba sai yasa take shiga cikin manya-manyan motoci ashe ta shiga ta shiga cult kam muna ɗan gaisawa zan yi taka tsantsan da ita wallahi kan ta je ta bada jini na dariya suka sake su duka sam kam abun mamaki yake ba ta dama an faɗa mata in dai jami'a ne za ta ga mutane iri-iri wasu 'yan lesbians wasu bin maza wasu 'yan cult ashe da gaske ne tun daga shi ta ji suna faɗi ai ko dole in dage da addu'a wa shekaru su ibtisam karfe takwas suke da lecture kamar jiya yau da jibril ne zai shigo musu ibsam da wuri ta isa tana shiga ita da aisha shi ma ya shigo bai wani ɓata lokaci ba ya ba su text bayan sun gama ya ƙara ba su assignment tare da faɗin Five mark ne assignment ɗin test shi ma five duka ten mark ko da ya gama lecture fita ya bar ajin ba tare da ya jira wani bayani daga bakin kowa ba aisha kallon ibtisam tai tare da faɗin na ga sai kallon ki yake yi daga na ɗaga ido sai in ga yana satar kallon ki ibtisam ta ce ta ya kika sani yake kallo kenan in dai haka ne ke ma shi kike kallo Aisha ta kashi da dariya tare da faɗin to fa ko da kishi kike yi ni kawai in na ɗago ne sai in ga yana kallon ki Ibtisam ta ce uhm, Allah ya kyauta tare da tashi za ta fita Salisu ta ce ina za ki yanzu wani lecturer zai shigo ten daidai wa ki zauna zama ta yi tare da faɗin au ai ban sani ba na sha ko mun gama babu mai shigowa Salisu ta ce tab yau muna da lecture 4 ma akwai lecturer ɗin da zai zo mana Edison ta ce kai yau akwai zama aisha ta ce ba kaɗan ba suna nan zaune lecturer ɗin ya shigo ya musu lecture shi ma ya ba su assignment ya fita Edison tashi ta yi ta fita domin kabir ya kira ta tafiya take tana waya ita da masoyin nata cikin shauki da ƙaunar juna tuntuɓe ta ci za ta faɗi ci ta yi an riƙe ta wanda idan ta alumshe yake gaba ɗaya ta sadakar ta faɗi ƙasa jin an riƙe ta yasa ta buɗe ido a hankali gadon wanda ya rike ta ya sa ta tashi daga jikin shi da sauri dr jibrin ya ce ki dinga kallon gabanki a hankali cikin jin kunya ta ce na gode jin maganar kabir yana hello hello sa ta mai da wayar kunnen tare da yin gaba tana waya shi ko dr jibrin gaba ya yi abinsa bayan wata uku iblisam da zara sun fuskanci abubuwa iri-iri daga ƙawayen zamansu inda suka dinga tura musu ra'ayi akan rayuwar banza amma ba su biye musu ba Shi ko Salis da Ibtisam sun yi mugun sabo domin yana taimaka mata sosai ta fannin karatu. Ganin haka Ibtisam ya sa ta sake da shi suke shiri sosai da shi. Sannan ta gefen Dr. Jibril yana ba ma Ibtisam shawara sosai tare da faɗa mata da kame kanta da kakawayen banza. Sau da yawa in ya ganta da su Aisha sai ya kira ta akan ta rage hulɗa da su. Duk da ta faɗa mishi ɗakin su ɗaya da su. Duk wanda ka gani a school ɗin za ka gansa yana karatu domin sun kusa fara exam karatu suke sosai babu wasa zara da ibtisam da su Salisu suna zaune a wajen wani bishiya wayar zara ta yi ƙara ɗauka ta yi ta gana cif mamaki ya rufe ta ganin lamba ɗin shi na najeriya ta ce yaushe ya zo ƙasar ɗauka ta yi tare da faɗin bros yaushe ka zo ƙasar najib cikin hausar shi wace ya ɗan fara koya saboda girani ya ce kwana uku sai kuma ya sauya zuwa ingilish ya ce come out ina school ɗinku ƙara ta sake tare da faɗin kana ta wajen ina faɗa mata inda yake yayi tashi yayi tashi ta yi ta fara tafiya da sauri kai sai inda Najib ya faɗa mata ta nufa hango wata mota ta yi farado ta san kuma ta gidansu ce kai tsaye motar ta nufa tare da buɗe motar ƙara ta saki ganin mom da Najib ta ce mom dama har da ke fitowa ta yi suka runguma juna ita da Zara sannan suka koma cikin motar Zara ta ce direba ya ja su ƙara gaba Zara gaida Najib ta yi tare da faɗin Bros na misin ɗinka ya Amerika na jin fain kawai ya ce tare da ci gaba da danna wayar shi gab da inda su Ibtisam suke zaune ita da Salis suka faka motar wanda daidai lokacin da ya ɗago kansa wanda idan shi ya sauka a kansu lokaci ɗaya saki murmushi tare da faɗan wai ita ta shiga university har an fara wayewa tare da tare da fira da ko wani namiji bude kofar motar ɗin mom ta yi suka fita ita da Zara Ibtisam hango mom ya sa ta tashi tare da nufan mom da sauri ta yi hogin ɗinta tana faɗin sanin da zuwa mom mom cikin dariya ta ce yawa ibtisam yan jami'a ya karatun naku ibtisam ta ce lafiya kalon mom alhamdulillah mu je cikin mom mom ta ce to har sun yi gaba ibtisam ta ce a ah, za da ku je ina zuwa wayoyina yana wajen salis bari in amsu za ta ce oke su kai gaba ita da mom kai sai ibtisam wajen salis ta nufa inda ta gan shi yana kokarin tashi ta ce ina za ka ga wayoyina a kusa da kai kallon wayoyin yayi tare da faɗin kai wallahi ban lura ba ce da na tafi na da na tafi da wani ya samu dariya ta saki tana faɗin da na shiga uku salis shi ma dariya ya tare da faɗin ke dai ke da sai miki ake yi a firi ai baki da matsala duk wannan abin da suke idan najib na kansu tsaki ya ɗan ja ya tsane ya ga mace tana sakewa da kowanne namiji jibayin take mishi dariya kamar wani ɗan uwanta ibtisam ta ce bari in je sai mun yi magana leta ya ce oke tare da yin gaba Ƙaran da wayar da ke yi ne yasa ta ɗauka ganin mom ce, bayan ta ɗauka mam ta ce, Ibtisam ki ce Najib ya zo mana yana mota, Ibtisam kallon motar ta yi, wanda ita bata san da shi aka zo ba, amsa mom ta yi da tu, jiyo muryar Zara ta yi tana faɗin, mom maza ba sa shiga hostel ɗin mata mu je dai, waje wani restaurant, mom ta ce oke, Ibtisam bar shi bari mu fito ma, Ibtisam daɗi ta ji domin ba ta tunanin za ta iya mishi magana, ita ta mamanta da wani najib tun da hannunta ya warke amma jin an kira sunansa sai ta ji wani sabon tsanar cikin ranta domin tunawa da abin da ya mata cikin ranta ce mugu a azzalumi sai allah ya saka min zama tai a wajen tana jiran su mom su karaso bayan su mom sun karaso ibtisam ta tashi mom ta ce su je su ci abinci zara ta ce su je wani restaurant a cikin school ɗin. Zara ta nufi mota ta ce na jeep ya fito su je kamar ba sai fito ba ko mai ya tuna kuma sai ya fito sam ganin ya fito ta tamke fuska tare da kawar da kanta gefe tafiya suka fara ya kai tsaye har cikin restaurant din matan da ke wajen sai kallon Najib suke Najib da ya lura da hakan sai ya ji abin ya bashi haushi tare da faɗin matsalan matan Najeriya kenan ba su da aji sam ta ce ta ba ta cin komai a ƙoshi take mom ta kalli Najib ta ce kai fa mai zaka ci ce nothing mom ta ce cikin ku Mom fried rice ta ce a bata, Zara kuma tuwo ta ce ita tana so. Mom ta ce a karo wani rice take away a kai ma direba shi ma. Efisam ta ce a kawo ta kai mai. Bayan an kawo abincin domin ba ta son zama inda na ci yake ko kaɗan. Amsa abincin dai ta fita waje kai tsaye direba ta ba abincin da ruwa inda ya amsa yana mata godiya. Aisha ce ta zo inda ta take tana faɗin. Na kika samu wannan mai katon motar haka ko sanata kika samu. Efisam ta ce rufa min asiri dan Allah. Aisha ta ce to na dai ga kaman daga motar da kika fito Ibtisam ta ce ba daga ita na fito ba saƙo na bada Aisha ta kalli motar sabuwa fil tana sheki ta ce Ibtisam waya mai motar please a dariya Aisha wato Aisha tana Aisha tana dariya Ibtisam domin yadda duk ta wani ruɗi take tambayan waye mai motar Aisha ta ce tsarki ya tabbata ga Allah kalla wani kai haɗaɗɗe wannan daga ganin shi balarabe ne waigawa gawa ta yi ta ga najib ne wanda suka haɗa ido ta saki tsaki tare da waigowa. ta gaban su ya zo ya wuce Aisha ta ce kai kin ji kamshi wayo ya bar mu da kamshin turare amma wannan gaɗin ya haɗu shiru ta yi tare da sakan baki ganin najib ya shiga motar da iftisam ta ce ta ba da sako Aisha ta ce dama shine mai motar iftisam ta ce yayan zara fa Aisha ta ce kina nufin ɗan uwan zarani? ne iftisam ta ce eh Aisha ta ce kai wallahi sai na je na nemi namba din shi dan yayi min wallahi Ibsam ta ce gwada ki kama ki wallahi domin gudun raini Aisha murmushi kawai ta yi tare da yin gaba tana fada in dai dan uwan Zara ne sai ta san yadda aka yi ta hada su Ibsam wajen su mom ta koma bayan sun kammala cin abinci suka fito kai tsaye wajen mota suka dufa inda mam ta shiga tana faɗin za mu kama hanya Zara ta ce mam Abuja za ku tafi yanzu mam ta ce a'a Kaduna za mu shiga gobe za mu koma yanzu yamma ta yi ban son tafiyan dare za ta ce mom please mu biyu gobe sai mu dawo da kanmu mam ta ce okay to ku zo mu je amma ba ku da lecture za ta ce ni dai ban da shi ban dai san ban dai sani ba ko ibtisam na da shi ibtisam ta ce ban da lecture gobe sai fo mam ta ce to ku zo mu je za ta ce bari mu je mu ɗauko kaya jan hannun ibtisam ta yi suka yi ciki ba su daɗe ba suka fito najib ganin sun shiga motar da yake da yake shi yana gaba ya sa shi faɗin mom ina za su kuma mom ta ce tare za mu gobe za su dawo tsaki ya ja direba dai ta da motar ya suka yi gaba gudu direba din yake shararawa a titi suna tafiya suna fira mom ta ce yanzu saura wata ɗaya biki ko za ta yi carab ta ce eh mom kuma za a yi bikin muna hutu wallahi ba karamin daɗi na ji ba mom ta ce ya dai kamata na gama ibtisam dukkin rami ko karatu ne ibtisam murmushi kawai ta yi da yake da hausa suke magana na je na sauraron su sai dai wani ya gane wani kuma baya ganewa ya dai san suna maganar ibtisam za ta yi aure cikin ran shi ya ce amma kam duk wanda ya aure ta zai yi fama yariyar da kwata-kwata nawa take shekarar ta nawa da za a yi mata aure tun yanzu wanda dai ya aure ta zai auri rashin kunya sannan babu abin da zai samu don ban ga alaman tana da abin da mata ke da su ba kai tsaye ba su tsaya ko ina ba sai hotel sabintin inda suka kama ɗaki guda hudu mam ita ɗaya zara ɗaya ibtisam ɗaya sai na ɗaya direba ɗaya kowa shiga ɗakin shi ya yi don ya huta Najib bayan ya shiga abinci ya yi oda ya ce a kawo mai domin yunwa yake ci amma zai iya cin abincin da su mam suka ci ba a skul din su zara washe gari karfe goma duka suka gama shiri domin kama hanya bayan sun yi breakfast a restaurant din hotel din shi kam najib bai ci komai ba dan bai fito ba ko da ya fito ya ce kawai su kama hanya ba sai ya ci abinci ba zara gaida najib ta yi ya amsa da fine kawai ganin mam a wajen ya sa ibtisam ita ma gaida shi me kawai ya amsa sai ya saki tsaki tare da yin gaba ya fi samu wani irin haushin kan ta ji gashin mam hankalinta baya wajen su da ta sani ba ta ko kalle shi ba mam ta ce ma direba ya kai su garage su sa su zara a mota kafin su tafi haka ko aka yi kawo garage suka kai su inda aka yi ciniki direba ya dawo ya faɗa ma mam shiro kuɗi ta yi ta ba masu ta ba masu zara sannan suka fita bayan sun yi ma mam Allah kiyaye hanya wani ɗan tasha ne ya shiga gaban ibtisam yana faɗin hajiya ina zaki daga, daga ta matsa sai ya shiga gabanta ta ce malam ba tafiya ba ne ya ce ‘yan mata kina da kyau fa ko zan samu namba tsakirja tana kokarin matsawa ya ƙara shiga gabanta za ta ce malam lafiya kuwa shi ma direban da yake gaba ya waigo yana kallon su tare da dawowa wanda a daidai lokacin Najib ya karaso wajen wanda yana mota yana kallon abin da ke faruwa bayan ya karaso kallon mutumin ya yi tare da tambaya lafiya kake shiga gabanta mutumin da ba jin turanci yake ba ya yi gaba Najib kallon same ita ma aka ci sa'a shi take kallo wani irin mugun kallo ya mata tare da faɗin idiot kallon Zara ya yi tare da faɗin ku zo mu je mu sauke ku sai mu wuce Zara da Ibtisam bayan shi suke bi mam ta ce a'a ya kuka dawo Najib ya ce mom za mu mu sauke su mam ta ce ai mun koma baya sai kuma sai kuma mom ƙara dawowa fa su je su shiga mota kawai mana mu daga hanyar mu nan ya ce mom please mu je ban son lon magana please mam shiru ta yi ba tare da ta ƙara cewa komai ba Najib kallon direba yi tare da faɗin what are you waiting for direba ya ce nothing tare da tada motar suka ƙara kama hanyar Zaria cikin 45 minutes suka ƙarasa inda suka sauke su sannan suka kama hanyar komawa kaduna don su wuce abuja za ta kalli ibsam ta ce anya na je baya son ki kuwa ibsam ta ce kina da hankali kuwa zara zara ta ce da hankali na na hankali na mana kalla saboda kifa yasa ya ce a kawo mu har school duk saboda abin da wannan mutumin ya yi miki ibsam ta ce ibsam ba dan ni yayi ba kar ki ƙara faɗin haka wallahi a yanda ɗan uwanki ya tsani ni ya tabbata ko fyaɗe ya ga wasu za su yi min ba zai hana ba kawai ya yi haka ni saboda ke za ta ce ni kuma na ga ba ni mutumin ya yi ma abu ba ke aka ma abu iblisam ta ce filis ya isa ki daina min wannan maganan kar ki manta ni matar wani ce biki na saura wata ɗaya so filis ban su tare da jan tsaki ta ce ko maza sun ƙare sai yayanki wani in zauna ban yi aure ba tana faɗin haka ta yi gaba cikin fushi to mu ma sai mu ce anan zamu dakata sai ku biyo mu cikin shirin na gaba don mu je ni za ta kaya mun gode